sashin Hausa na murin Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci da fatan an kuni lafiya. Hadiza kyari ce tare da Ibrahim ka almasi garba. da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shiri a yau lahadi 23 ga watan agusta shekarar 2020 Kafin ku ji abin da muke tafa da shi Ibrahim ba makanan labarai. To Hadiza, Darakta Janar na Cibiyar Yaƙi da Cututtuka masu yaɗo ta ƙasar Koriya ta Kudu ya ce ƙasar na gab da fadawa cikin mummunar annobar cutar corona. Mutane akalla goma sha bakwai sun halaka a wasu hare-hare uku a faɗin ƙasar Colombia a yankunan da wasu miyagun ƙungiyoyi ke takaddama akan iko da su. sannan sojojin gamayyar ƙasa da ƙasa da amurka ke jagoranta sun janye daga sansanin taji na ƙasar iraki a yau dinnan lahadi suka miƙa shiga jami'an tsaron iraki to kanan labaran kenan bayan kashi na farko na labarai za ku ji cewa masu shaki akan al'amuran yau da kullum sun gargaɗin ƙungiyar ecowas da ta janye ƙudurinta na aika sojoji zuwa ƙasar mali da nufin sake mayar da shugaba ibrahim bubakar kaita akan karagar mulki tun da zaɓe ya kawo wanga tashin hankali kamar duk tutuwa inda aka yi zaɓe wanda ake tsammanin ba na gaskiya ba ne su yi ce sun yi demi su yi marabus in suka yi marabus sai a kai a yi zaɓen sabon zaɓe kaga don ga sai dawo ta doshi haka kuma a ƙoƙarin daƙile yaɗuwar cutar coronavirus a nigeria kwamitin ko da kwana da shugaban ƙasa ya naɗa ya ce nan da ba daɗewa ba za a fara gwajin magungunan coronavirus a cikin jihohi goma sha uku na kasar. So far, 22 sites from 13 states have been registered for the trial and the necessary regulatory approvals from NAFTA and the National Health Research Ethics Committee has been secured. The trials will soon commence. Sannan kuma za ku ji cewa batun yin awon gaba da waɗanda ake tuhuma da laifi a zaman kotu ko a lokacin da suke barin kotu ba sabon abu bane sai dai lamarin ya daɗa yin kamari ka yi wani abu da zai zama da cewa a matsayinka na lauya ka ci mutuncin kotu ka ci mutuncin mai shari'a to nan lauya kusan za a ce shi ma ya yi laifi a wannan gaba saboda haka shi yasa dole ya zama da cewa an samu fahimta an yi tsakatsantsan. Madina mai shanu kuma na nan tafa da shirin matasa a yanar gizo amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Yau dinnan Lahadi, Darakta janar na cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta ƙasar Koriya ta Kudu ya ce muna gab da faɗawa cikin mummunar annoba a faɗin ƙasar Jun yong Kyung ya ce sabbin masu kamuwa da cutar COVID-19 na ta karuwa a dukkanin larduna goma sha bakwai na faɗin ƙasar. Adadin sabbin kamuwa da cutar ta COVID-19 wajen 197 da aka ba da rahoton su jiya Asabar shine adadi mafi yawa da aka taɓa gani a ƙasar tun daga watan Maris. Jiya Asabar, ministan lafiyar ƙasar Park Yong-hu ya ce sabbin matakan takaita harkoki da suka fara aiki yau lahadi sun biyo bayan shafe kwanaki tara ana ta ganin karuwar yawan masu kamuwa da cutar ta corona a kasar mutane akalla goma sha bakwai ne suka halaka a wasu har uku a fadin kasar colombia a yankunan da wasu miyagu da kungiyoyin safarar mugan kwayoyi da kuma 'yan rusasshiyar kungiyar nan ta sarika noke ta ke takaddama akan iko da su jami'ai da kuma kafafen yada labaran kasar jiya asabar sun ce hare-haren sun aku ne a cikin sa'o'i 24 a larduna uku na kasar shugaban kasar colombia evan dok ya yi allah wadai da tashe-tashen hankulan yana mai cewa akasari matasa ne abin ya fi rutsawa da su har-haren da aka kai a lardunan kaukau da narino sun yi sanadin mutuwar mutane shida-shida a kowanne sannan harin da aka kai a lardin arauka ya hallaka mutane biyar. Masu zanga-zanga sun bazu kan tituna a birnin Portland na jihar Oregon ta yammacin Amurka a rana ta 87 a jere jiya Asabar. Bangarorin masu ra'ayin gabadai-gabadai da na masu ra'ayin rikau sun fafata ba tare da 'yan sandan da ke kallon su sun shiga tsakani ba. Kafar labarai ta Associated Press ta ce hukumomin tarayya sun kori masu zanga-zangar daga harabobin gine-ginen gwamnatin tarayya. Kafafen yada labarai sun ce ɗaruruwan masu zanga-zanga sun hallara wasunsu ɗauke da abubuwan sa hawaye da garkuwa wasunsu ma sun yi ta jefe-jefen duwatsu da wasu abubuwa sannan sun yi ta fada nan da can fadlan ya kasance fagen zanga-zanga tun bayan rasuwar George Floyd wani bakar fatan da ya mutu bayan da wani ɗan sanda farar fata ya danne mar wuya na tsawon kusan minti tara har ya mutu. Abdulla kamar yadda kuka ji a farkon shirin masu sharhi akan al'amuran yau da kullum sun gargaɗin ƙungiyar ECOWAS da ta janye ƙudurinta na aika sojoji zuwa ƙasar Mali da nufin sake mayar da shugaba Ibrahim Bubakar Kaita akan haragar mulki bayan da sojojin ƙasar suka kifar da shi a farkon makon nan. A wata hira da Salaman Muni Barma a Yamai yayi da wani masanin doka Sama'ila Idi Dan Buzu ya bayyana cewa ɗaukar wannan mataki tamkar hura wuta ne a rikicin da ya ci ya cinyewa a ƙasar a gefe guda ke fama da ƙungiyoyin ta'addanci. demokrasiyoyi na Afirka suna da ciwurutoci da yawa. a Ciwurutocin nan ba Mali kaɗai sun kashe sun sadi sauran ƙasashe na Afirka. Waɗansu cutarsu shine zaɓe gurɓatacce waɗansu cutarsu rishin aiki da constitution waɗansu cutarsu na ƙara mandaki na bani barin iko waɗansu cutarsu rishin adalci kirikiri don kowace ƙasa in ka lura tana da nata tarihi kuma tana da nata matsaloli ita sai da yawo wato kamar ƙungiya ce wadda daidai da lokaci take tahiya ina aka lura da shi mali an ka gani inda aka yi murdiya an ka amshi iko ga hannun wanda an ka zaba kenan ga yanzu matsalar yanzu ta yanzu ta yau ita ce ta mali ta gobe sai a jiran gobe ta banda gobe sai a jiran banda gobe shine da Cote d'Ivoire da sauran kasashe me yasa ba za a yi rigakafi ba sai abu ya faru sai abu ya afku sannan a zo ana kokarin neman hanyoyi Allah ya maka albarka rigakafi bakin iyaka rigakafi sai da yawo ta yi nata rigakafi ka kamance an aika abin da ake ce ma mediator wannan cikin rigakafi ne suka tai a lokacin da sun ka tanna eh, abin da sun ka gaya ma 'yan kasa don ka 'yan mugu mai yarda ba da su masu iko suka ce to ku yi hattara wagga tabi'a ba za ta kawo muku alheri ba ku Taisan. sannu sannu ku zauna a sasanta a cikin har sasanta sasanta sun kwatanta musu ga suke so kamar for example sun ce tun da zaɓe ya kawo wanga tashin hankali kamar duk tutuwa inda aka yi zaɓe wanda ake tsammanin ba na gaskiya ba ne su yi ce sun yi su yi marabus in suka yi marabu sai a ta yi sabon zaɓe kaga don ga sai dawo ta yi doshi sun ka ka ce wajen gubernaman kuma a yi gubernaman na haɗin gwiwa shine ake cewa gubernaman da union national sai dawo ta yi wannan amma suka yi batali gaba ɗaya jama'a na mali sun ka ce wagga solution ba mu yarda da ita ba yau ba za mu yarda da ita ba gobe abinda muka yarda da shi kuma muke bisa gare shi kuma mun nace bisa gare shi sai ibe ka ya sabka bisa iko to kaji abin da ya kawo wannan amma ba dan ba a yi prevention ba darasin da ya kamata mu rike shine jama'a mutanen afirka jama'a mutanen da muka karbi demokaradiyya mu yi hankali wallahi jama'a ke da iko abinda duk za a yi a nemi a gyara ma jama'a da daransu. su a nemi a yi zaɓe na Allah da annabi in aka yi zaɓe na Allah da annabi duk irin yadda al'umma take son tashi hankali ba zai tashi hankali saboda an yi zaɓe na gaskiya kuma an girka iko na gaskiya dole a da komi cikin al'amura da gaskiya. me ra'ayinka game da yunkuri ko kuma barazanar da ecos ta yi na aikewa da sojojin zuwa kasar mali wannan shine ake ce ma wato kara ma isansi kara ma wuta isansi inda an karga an ka ce soja amshi iko kuma aka ce za a kawo wani soja amsa mashi iko mi aka ce za a shine ake ce ma bala'i ni ta huskar da na ra'ayi na dan kasa na dan afirka wato ba ni cikin irin wannan kai hito ni in hito ba taba zama alheri ba ga al'umma ba taba zama alheri ba ga tahiyyar kasashe ba taba zama alheri kuma ga tahiyyar ma demokrasiya ba ta wace hanya za a warware wannan ga ta kasar mali daga inda an karga an kace an roshe asambile an roshe gubernama shugaban kasan yayi da ne mi kake so barma mi kake so bayan wannan bayan a ce to wanda suka yi wanga abubuwa nan su yi maza maza shi shirya zaben Allah da annabi a miƙa mu waɗanda kuma waɗanga al'umma sun ka zaɓa a miƙa musu iko a gani yadda Allah za shi zuwa gaba saboda kan mu mance waɗanga ƙasashe namu na Afirka surtu na Sahel muna cikin babban bala'i shi ne bala'i na rashin kwanciyar hankali na rashin lahiyar ƙasashenmu kenan yau wagga ita rashin lahiya ita kadai muka rike ta ishe mu kan mu nemi tashin hankali na huskar zaɓe. To ma da la a gaida salamin mana barma har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim dauke da sauran labaran duniya. Bayan da aka ɗauko shi daga birnin Oms na Siberia zuwa ƙasar Jamus jiya Asabar, an shiga jinyar mai sukar gwamnatin Rasha ɗinnan Alexei Navalny. a shahararren asibitin nan na Charles da ke birnin Berlin saboda gubar da ake kyautata zaton an zuba mar. Wannan madugun adawar ƙasar Rasha ɗin dai a sume yake kuma yana numfashi ne da taimakon na'ura. Hukumar asibitin na Charles ta faɗi a wata 'yar takaitacciyar takardar bayani cewa ta karɓi Navalny kuma ta shiga abin da ta kira matuƙar bincike a likitance. Hukumar asibitin dai ba ta yi cikakken bayanin halin da Navalny ke ciki ba. To amma Jacob Zilji wanda ya kafa kungiyar Cinema for Peace wadda ta taimaka wajen daukar Navalny zuwa ƙasar Jamus a wani jirgin chata na ɗaukar marar lafiya ya ce halin da Navalny ke ciki dai ba yabo ba fallasa. Sojojin gamayyar ƙasa da ƙasa da Amurka ke jagoranta sun janye daga sansanin taji na ƙasar Iraki a yau dinnan Lahadi sannan suka miƙa shi ga jami'an tsaron Iraƙin a cewar kafar labarai ta Reuters da majiyoyin sojojin na gamayya. sansanin mai nisan kilomita ashirin arewa da birnin bagadaza ya kasance turmin tsakar gida shaligudan rokokin mayaka masu samun goyon bayan iran waɗanda ke auna sojojin gamayya 'yan watannin baya-bayan nan janyewar sojojin gamayyar wani ɓangare ne na wani shirin da gwamnatin iraki ta jagoranci a cewar gamayyar a wata takardar bayani ta ƙara da cewa sansanin taji ya ɗau sojojin gamayya wajen dubu biyu waɗanda akasarinsu sun tafi a wannan bazar sama. Wannan janyewar dai na zuwa ne 'yan kwanaki bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya jaddada aniyarsa ta janye ragowar sojojin Amurka da har yanzu ke ƙasar. Da Amurka ta girke sojojinta wajen dubu biyar a ƙasar ta Iraki. A ƙarshe mutane akalla hudu sun mutu sannan goma sha ɗaya sun ɓace bayan da ruwa kamar da bakin kwarya ya haddasa ambaliya a gabar tekun bahar aswad a kasar turkiya a cewar ministan cikin gida suleiman selu a yau dinnan lahadi cikin waɗanda suka mutu ɗin har da wani ɗan sandan da ruwa ya ja shi cikin motarsa minista selu wanda ya kai ziyara garin dereli da ke lardin gerusun ya ce an ceto mutane 127 selu ya ce an rufe hanyoyin zuwa ƙauyuka wajen 118 hotunan talabijin sun nuna yadda ruwa ya takwasar motoci da ɓaraguzai a babbar hanyar da reli tsibiri mai tsawon kilomita ashirin. da Ibrahim ka almasi garba da ya karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. kokarin dakile yaduwar cutar coronavirus a Najeriya. Kwamitin ta kwana da shugaban kasa ya nada ya ce nan da ba dadewa ba za a fara gwajin magungunan coronavirus a cikin jihohi goma sha uku na kasar. Waɗannan magunguna su ne remdesivir da interferon beta da kuma antacol monoclonal waɗanda cibiyoyin kulawa da harkar lafiya irin su hukumar kula da lafiya ta majalisar ɗinkin duniya da waɗanda ke cikin gidan Najeriya na NAFDAC da NIPRID da kuma kungiyar likitoci suka riga suka amince da su. Wakiliyarmu Madina Dauna na dauke da karin bayani a wannan rahoto da ta haɗa mana. Jagoran kwamitin ko ta kwana Dr. Sani Aliyu ne ya bayyana haka a lokacin da yake ganawa da manema labarai a Abuja. So far, 22 sites from 13 states have been registered for the trial and the necessary regulatory approvals from NAFDAC and the National Health Research Ethics Committee has been secured. The trials will soon commence. A nan Dr. Sani Aliyu ne ke cewa an riga an amince da rukunan yanar gizo 22 da ke yankuna 13 na kasar don gudanar da aikin. Sani Aliyu ya ce Najeriya ta riga ta yi rajista da hukumar kula da lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya wajen amfani da wasu magunguna launi iri uku tare da amincewa da ka'idojin hukumar kula da abinci da magunguna NAFDAC da cibiyar kula da cututtuka NCDC da kuma cibiyar nazarin likitoci na Najeriya. To sai dai a lokacin da yake nazari a kan batun wani likita mai zaman kansa Dr. Abu Yazid ya yi tsokaci. A gaskiya al'amari mutanen Najeriya yanzu ba su da cikakken yadda tsakaninsu da gwamnati saboda idan gwamnatin nan tana so ce nasara sai ta yi amfani da dabaru watakila har da kuɗi ma saboda mutanen najeriya suna ganin cewa wannan tax force wato kungiya da shugaban ƙasa ya nada game da covid-19 kuɗi suke samu saboda haka ne idan kuɗi suke samu kin ga cewa lallai ne su ma mutanen idan aka ba su kuɗi to za su yadda su yi amma idan aka samu matsala watakila ba za su yadda su yi ba amma ga kwararre a fannin sarrafa magunguna muhammad ahmed alkali dan ruwatan jama'a ne yana ganin an yi abin yabo wannan yunkuri da gwamnatin tarayya a karkashin ptf on covid-19 na gwajin magungunan warakar wannan cuta da ta addabi dukkan al'ummomin duniya baki daya ba karamin ci gaba ne wajen ganin an dakile wannan annoba kamata ya yi a yaba gwamnatin babu hari bisa ga wannan yunkuri duk da dai akwai ƙorafe korafe kala-kala game da wannan tax force ke aiwatar da al'amuranta amma bature ya ce beta da na ba so kamata ya fara domin dai a samu a cimma nasara domin an kai wani matsayi na wanda mutane sun kai dubu hamsin suka yi testing positive wannan cuta duk da cewa kwamitin bai bayyana sunayen jihohi goma sha uku da za a fara gwajin da su ba amma an riga an yi abin da ya dace na tabbatar da sahihancin magungunan da kuma hanyar aiwatar da su madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya to ma dalla a gaida madina dauda batun yin awon gaba da waɗanda ake tuhuma da laifi a yayin zaman kotu ko a lokacin da suke barin kotu ba sabon abu ba ne sai dai lamarin ya daɗa yin kamari ne a sabon salon da jami'an tsaro ko kuma hukumomi ke amfani da shi na kama lauyoyi a yanda suke tsaka da aiki lamarin da ci gaba da jawo cece ce tsakanin 'yan najeriya wakiliyar mu halima abdulrauf na ɗauke da cikakken rahoton An shiga rudani a yayin zama da kwamitin da shugaba Buhari ya kafa domin gudanar da binciken aikata ba daidai ba a kan tsohon mukaddashin shugaban hukumar EFCC mai yaki da masu yi wa tattalin arzikin kasa zagon kasa Ibrahim Mago. A ranar Laraba sakamakon yadda jami'an hukumar EFCC suka yi awon gaba da lauyoyi biyu da suka hada da Fatima Hassan da Victor Giwa daga fadar gwamnatin Najeriya da ake gudanar da binciken da tsohon alkali Ayo Salami mai ritaya ke jagoranta. Lamarin dai na da nasaba da karar da wani mataimaki na musamman ga Farfesa Yemi Osinbajo wato Donald Okoma ya shigar yana zargin Ibrahim Magu da yunkurin karbar rashawa na naira miliyan saba'in da biyar ta hannun lauya Victor Giwa wanda ya ce tsohon lauyansa ne. Ana zargin Donald Okoma ya ba da shaidar ne cikin sauti domin a yi amfani da shi a binciken da ake yi wa Magu a gaban kwamitin da shugaba Buhari ya kafa. Ko menene kundin tsarin mulkin Najeriya ya tanadar akan kama lauyoyi a lokacin da suke tsaka da gudanar da aikinsu. Ga barista Munir Barau da cikakken bayani. Kin san dole wuri kuma da kwamiti ko kotu cewa shi ne wane ya zo domin magana akan wane a wannan gaba ya je ne domin ya yi aikin sayan yadda kundin tsarin mulki ya ba shi dama amma idan ya zama na cewa kuma an yi cacan baki an yi warwatse misali akwai abin da muke kiran shi kamar content wato ka yi wani abu da zai zama na cewa a matsayin ka na lauya ka ci mutuncin kotu ka ci mutuncin mai shari'a to nan lauya kusan za a ce shi ma ya yi laifi a wannan gaba saboda haka shi yasa dole ya zama na cewa an samu fahimta an yi takatsantsan domin duk bayanin da ake a ga yaya dai za a yi ya zama na cewa an samu shari'a ingantacciya shi wanda ake zargi ya samu ya kare shi wanda suke zargi su ma su kawo hujjojinsu ya zama na cewa an samu adalci a gefe biyun gaba ɗaya. A nasa bangare tsohon dan majalisa kuma lauya barista Ibrahim ballo rigacikun ya yi nasa bayani akan batun kama lauyoyin biyu. Kun tsar miki Najeriya sashen takwas. ne kawo silke kuma wannan sashi ya kawo mutane fifi ne kawai a jihohi talatin da shida sai kuma abuja shugaban kasa da mataimakin shi ainihin masu wa'adi amma kowa za a iya kama shi amma kuma dokar sai a akan cewa yan majalisa in suna cikin majalisa suna aiki ba za a kama su ba alƙalai suna aiki cikin kotu ba za a kama su sun ban gowul dan ai in ya ba haramun haraba kotu za a kama shi farfesa shehu zuru ya bayyana cewa idan aka samu irin wannan sabani akwai matakan da ya kamata a ɗauka. doka ta yi tanadin idan an samu irin wannan sabani dan har akwai ah, buƙatar ɗaukan irin wannan mataki ɗin ah, ya kamata a ce ah, kotu ne ta ba da wannan umarni. A ranar da aka yi zaman lauya Victor Giwade ya kalubalanci kwamitin da ke gudanar da binciken a kan su bayyana inda sautin da aka miƙa musu a matsayin shaida ya nuna cewa an ba shi can hanci inda ya ce a lokacin da yake wa mataimakin farfesa Osin Bajo aiki a matsayin lauya ne aka rufe asusun bankinsa akan wata kwangila. An dai ba da belin lauyoyin biyu a ranar Alhamis bayan cika sharaɗin kawo ma'aikacin gwamnati da ke mataki na sha biyu a matsayin mai tsaya musu game da wannan batu duk kokarin ji ta bakin hukumar efcc ya ci tara halima abdulra'uf murya amurka daga abuja najeriya to madalla a gaida halima abdulra'uf wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc yanzu kuma zan koma gefe guda domin madina mai shanu ta gabatar da shirin matasa yanar gizo Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum. Madina mai shanu ce cikin shirin matasa a duniyar gizo. shirin da ke tattauna duk wani abu da ya shafi shafukan yanar gizo. Kamar yadda muka sani cutar coronavirus wacce ta addabi duniya gaba daya tana yaduwa kamar wutar daji kama daga nahiyar turai har zuwa mu na Afirka. A yau za mu mayar da hankali ne kan labaran bogi da suka shafi wannan cutar. Ganin cewa yanzu hankalin duk duniya a tashi yake, mutane za su yi amfani da wannan damar domin yada labaran bogi kan yadda mutum zai iya kaucewa kamuwa daga cutar. Wasu zama kawai za su yi su kirkir karyayyaki kamar a yi wanka da gishiri ko a sha ƙasa da dai sauransu. A yau na gayyato mana masani kan harkokin sadarwar zamani Malam Mubarak Umar Abubakar. Don ya yi mana ƙarin haske kan irin shafukan da ya kamata a dinga bi domin samun labaran gaskiya da suka danganci cutar coronavirus. da kuma yadda za iya kiyaye fadawa a tarkon masu yada labaran ƙarya. Eh, hakika akwai hanyoyi da dama wanda eh, al'umma za su iya yin amfani da su wajen gane sahihin labari ko kuma labari wanda yake na bogi musamman a daidai wannan lokaci da cutar coronavirus ta addabi duniya kusan al'amuran da yau da kullum duk suka tsaya to ala'ayi halin kamar dai masu bibiyar shafukan sada zumunta ya kamata mutane su kula sosai ba kawai duk wanda ya ɗauko labari ya saka kawai su yadda ko su kofi su je su rika yadawa a whatsapp ko facebook da sauransu yana da kyau duk labarin da mutum ya gani ya tabbatar ya tsaya ya yi bincike a kan shi wannan wanda ya saka wannan labarin misali yanzu idan aka ce shugaban kasa muhammadu buhari ya yi magana a kan abu sai mutum ya danna kan shi ah, wato ainihin sunan da aka rubuta akan wannan da sai tabbatar shi shugaban kasa muhammadu buhari ne ya yi ko a wani ne ya saka suna irin na shugaban kasa muhammadu buhari na ka ce gwamnan lagos ne haka na ka ce gwamnan kano ne haka to ballantana ma akwai abubuwa da aka sauƙaƙa eh, da mutane za su gane eh, misali yanzu a najeriya akwai ita cibiyar dakile irin waɗannan annoba an ta taso wato national center for disease control kenan suna da shafukan su duka a dandalin sada zumunta za ki samu duk inda sunansu yake akwai dan wani bulu dan wani dan dugon bulu a gaban sunansu wanda shi ne ke tabbatar da cewa eh wannan shafin ah, an tantance shi shine su na gaskiya haka shi ma shafin eh, ministan lafiya na kasa baki daya eh, shi ma an tabbatar da eh, an sa masu wannan blue tick din a shafin twitter haka misali wanda yake tabbatar da yake ƙara tabbatar da cewa lallai wannan shafin da yake twitter ko yake facebook mallakin minista ne baya ga wannan akwai official statement da ita gwamnati take fitarwa wanda in ta fitar a najeriya dai a yanzu kusan shafuka guda hudu zuwa biyar su suka fi ba da bayani akan yadda abubuwa suke tafiya na farko akwai nigeria center for disease control kamar yadda na faɗa ke a baya su ne ncd ciki then akwai ita ministry of health ma'aikatar lafiya kenan ta ah, najeriya ita ma tana ba da bayani akai-akai sannan akwai federal ministry of information and culture ita ma tana ba da bayani akai-akai ah, duk wanda suka ga ya yada wani abu game da wannan cutar ah, su duba su tabbatar da ingancinsa akwai wanda suka fara yadawa cewa an samu ɓallar cutar a nan a da ke abuja har aka ɗauki shi logo ita nigerian center for disease control aka rubuta aka ɗanye ɗan dabaru don a nuna cewa kamar abin da official ne ma'ana da gwamnati ta yada bayan ba ruwan gwamnati wasu ne kawai suka je suka kirkira suke ta yadawa so kin ga kenan a nan akwai bukatar su al'ummar najeriya da ma duniya baki daya su taimakawa gwamnati wajen dakile wannan cuta ta hanyar daina yada labarai wanda suke na bogi ba don komai ba ne kada ya zamana ana yaki da cuta kuma a hannu guda ana ƙara tayowa da mutane hankali so wannan na ga shi ne abin da ya kamata mutane su duba to masu sauraro da fatan an amfana da bayaninsa kuma da fatan za mu kiyaye kamar yadda jami'an lafiya suka dinga yadawa cikin kwanakin nan yana da kyau a rike wanke hannaye a kuma dinga amfani da sinadarin kashe datti wato hand sanitizer a ƙarshe kuma wani wuri da za a iya samun sahihan labarai shine handle din hukumar lafiya ta duniya wato who kuma suna wallafa sahihan bayanai kan wannan cutar to allah ya bamu lafiya Sunana Madina Dahiru mai shanu daga nan birnin Washington DC a cikin shirin matasa a duniyar gizo. A gaida Madina mai shanu yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice. yau nan lahadi darakta janar na cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta ƙasar koriya ta kudu ya ce muna gab da fadawa cikin mummunar annoba a faɗin ƙasar jun yong kyong ya ce sabbin masu kamuwa da cutar covid-19 na ta karuwa a dukkanin larduna goma sha bakwai na faɗin ƙasar adadin sabbin kamuwa da cutar ta covid-19 wajen 197 da da da aka bada rahoton su jiya asabar shine adadi mafi yawa da aka taɓa gani a ƙasar tun daga watan maris mutane akalla goma sha bakwai ne suka halaka a wasu hare-hare uku a fadin kasar colombia a yankunan da wasu miyagu da kungiyoyin safarar mugan kwayoyi da kuma 'yan rusasshiyar kungiyar nan ta sarika noke ta fak ke takaddama a kan iko da su jami'ai da kuma kafafen yada labaran kasar jiya asabar sun ce hare-haren sun aku ne a cikin sa'o'i 24 a larduna uku na kasar shugaban kasar colombia evan dok ya yi allah wadai da tashe-tashen hankulan yana mai cewa akasari matasa ne abin ya fi rutsawa da su. Masu zanga-zanga sun bazu kan tituna a birnin Portland na jihar Oregon ta yammacin Amurka a rana ta 87 a jere jiya Asabar. Bangarorin masu ra'ayin gabadai-gabadai da na masu ra'ayin riƙau sun fafata ba tare da 'yan sandan da ke kallon su sun shiga tsakani ba. Kafar labarai ta Associated Press ta ce hukumomin tarayya sun kori masu zanga-zangar daga harabobin gine-ginen gwamnatin tarayya. Kafafen yada labarai sun ce ɗaruruwan masu zanga-zanga sun hallara, wasunsu ɗauke da abubuwan sa hawaye da garkuwa. Wasunsu ma sun yi ta jefe-jefen duwatsu da wasu abubuwa sannan sun yi ta faɗa nan da can. mu da aya sai kuma anjima idan Allah ya kai mu. Za ku ji abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin ya sa madadin kowa da kowa musamman ma shi Ibrahim ka Almasi Garba da ya taya da gabatarwa sai Leo Sahili wanda ya ba da umarni da ma injiniyan namu na yau. Ni Hadiza Kyari ke muku fatan alheri a huta lafiya ma assalamu